muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau sha biyar ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin wadda yake yau Laraba. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokiyar aiki na Hadiza Kyari muke gabatar muku da shirin a wannan lokaci. A cikin shirin namu muna ɗauke da rahoto akan wani kwamiti da Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa don yin gwaron bawul ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Muna kuma tafe da fahimtar wasu masana akan hanyoyin da suka kamata a bi don kawo ƙarshen waɗannan munanan abubuwa da kuma sace-sacen mutane a Najeriya. Daga bisani sai mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. muna kuma tafe da labarin wasanni a takaice. Maudu'inmu na yau shine wasu na ganin gazawar samar da tsaro a jihar Borno shi yasa jama'ar jihar suka yi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ihu a yau da ya kai ziyara a jihar. Menene ra'ayinku game da hakan? Za mu so mu ji. Lambar dai kamar kullum ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa daga jihar Vermont Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na 'yan Democrat a jiya talata yayin da aka fara mai da hankali a kan akan mayar tsaye da dan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan takara da yawa. Sanders ya lashe kuri'u kashi 26 cikin 100 inda ya sha gaban tsohon magajin gari South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, wanda ya samu kuri'a kashi 24 cikin 100. Sanders ya kira wannan kokarin da ya yi wata babbar nasara a gaban wani taron jama'a da ke taya shi murna a yankin Manchester. A yau Laraba, jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon uh, wato barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da dubu ɗaya da ɗari. Hukumar kula da lafiya ta ƙasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga gungun mutanen mafargima da suka samu suka kamu da cutar su ne waɗanda ke cikin wani jirgin ruwa a yokohama da ke ƙasar japan inda mutane 174 daga cikin mutane 300,700 da ke cikin jirgin suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da har yanzu ake tsare da jirgin kuma ya yi hasashen kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat ne Gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaba wato Umar Albashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na ICC don yi musu shari'a. Kotun ICC na neman shugaba Bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan kare dangi. Masu gabatar da ƙara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaban Bashir sun yi ƙoƙarin kawar da ɗaukacin ƙabilun yankin Darfur yayin da suke fafatuka da murkushe wayan da ya fara a yankin shugaban amurka donald trump ya musanta cewa ya tsoma baki cikin shawarar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen dan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya ina daga cikin yancin eh, yin haka ina nisan nisanta kaina daga batutuwa da dama fiye da mutane suke tsammani in ji trump a lokacin da yake amsa tambayar da wani ɗan jarida ofishinsa a yammacin jiya a talata. Ban yi magana da su ba, ina jin shawarar da aka bayar ta zama abin ba'a ne. A gani na shawarar da aka bayar bata dace ba. Masu gabatar da kara na tarayya a ranar da ta gabata sun ba da shawarar daurin kurkuku na shekara bakwai zuwa tara ga Roger Stone, wani aminin Trump To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban falisanawa Mahmud Abbas ya yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya talata cewa kar ya amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban eh, Amurka Donald Trump ya gabatar, amma ya bar kofa buɗe don tattaunawa da Isra'ila. a cikin wani jawabi na tsawon minti 35 ga kwamitin tsaron yankin abbas ya nuna fushinsa kan yankin da aka ce za a ware musu a matsayin kasarsu karkashin shirin zaman lafiya da trump yake so ya aiwatar a kasar wannan shirin bai zo kai kamar haka ba amma kwanci hankali a yankin sabili da haka ba za mu amince da wannan shirin ba za mu tunkari wannan batun da ke ƙasa Wannan shine takaitaccen batun shirin da aka gabatar mana. Wannan shine jihar da za mu so. Gwamnatin kasar Thailand da kuma musulmi 'yan aware da suke kudancin kasar mai nisa na mabiya addinin Buda suke da rinjaye sun fara wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Majalisar Dattawan Najeriya ta kaddamar da kwamitin mutum hamsin da shida a ƙarƙashin shugabancin mataimakin shugaban Majalisar Dattawa, Ovi Omo Agege, wanda zai yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya garan Bawul. abin la'akari a nan shine wannan shine karo na biyar da ake kafa irin wannan kwamiti din, tun bayan komawar najeriya kan tafarkin mulkin demokaradiyya shekaru ashirin da suka gabata wakilin muryar amurka Majina dauda ta haɗa muna wannan rahoton A yau ne shugaban majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya kaddamar da kwamitin mutum hamsin da shida waɗanda za su yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa gyara. A nan shugaban majalisar ne ke cewa wannan kwamiti zai aikin gyaran kundin tsarin mulki ne a bisa ka'idojin aikin majalisar kuma tare da yin tuntuɓa da neman haɗin gwiwar 'yan ƙasa domin a gyarar yadda zai gamshe su. Ɗaya cikin waɗanda aka ƙaddamar shine sanata mai wakiltar nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya tsokaci akan aikin da ke gabansu. Batun kafa kwamiti na gyaran kundin mulkin Najeriya abu ne wanda yake yana cikin ka'ida na rayuwar tsarin mulkin kanta ka'ida ita ce daga lokaci zuwa lokaci al'umman ƙasa wanda aka yi domin su daga irin abin da rayuwarsu ya nuna masu in sun ga an samu bukatan a dibi wasu daga cikin tsare-tsaren da aka yi da tafi da harkar mulkin najeriya suna bukatan gyara suna bukatan a diba su to halal ne a samu a duba dibin nan kuwa waɗanda ke zaɓaɓɓu 'yan majalisar tarayyar najeriya su ne suke da ikon su dibi tsarin mulki su ga in akwai gyara ke bukata tsakani da allah su kawo shawarwarin gyaran nan in sun kawo dole a mai da abin ga mutane suka zaɓe su su a son zuciya ba a shawarar suka kawo su karɓaɓɓu tukunna a yi shugaban ƙasa ya sa hannu shi ma sanata mai wakiltar taraba ta tsakiya yusuf abubakar yusuf yana cikin 'ya'yan kwamitin ya yi bayanin wasu daga cikin bangarorin da za su gyara a kundin tsarin mulkin to akwai dai fannoni da yawa bewa ba kaɗan ba na ɗaya karamar hukuma to a karamar hukuma dole ne yino a a maida musu zamanto yi a ba su independent ɗinsu yadda za su batar da kudadensu ba wai lallai sai an bi kan gwamnoni ba wannan da na a gani na shine zai gyara yi zaman demokrasi a najeriya na biyu a ni a ganina na a a zanna a ce lallai yi in, in gwamna ko shugaban kasa yi suka yi wani laifi yi ba za a gubatar da su a kotu ba wannan ni a gani na ba daidai ba ne muddin suka yi laifi laifi kuma ba civil ba wanda ake cewa criminal to dole ne you a gubatar da su you a gaban kotu 'yan ƙasa za su zuba ido su ga irin gyaran da kwamitin zai yi tare da fatar majalisun jihohi za su taka gagarumin rawa wajen amincewa da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hajiya Madina Dauda. Al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa da irin halin rashin walwala da suka shiga cikin 'yan kwanakin nan, musamman rashin tsaro da kuma samun damar yin waɗansu abubuwa waɗanda ake samun matsaloli a yankuna da dama a cikin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da wasu 'yan Najeriya don ganin yadda za su tattauna waɗannan matsaloli. Cece kucen da waɗansu 'yan Najeriya dai suke yi shine shin shugaba muhammadu buhari zai iya kawo ƙarshen ayyuka na ta'addanci wato satin mutane da kashe-kashen da 'yan ƙungiyar boko haram suke yi a arewa maso gabacin najeriya da kuma arewa maso yammacin najeriya a cikin shekaru uku da ya rage masa a matsayinsa na shugaban kasa abinda ba a ga ya tabbata ba a shekaru biyar da ya yi tuni shina gudanar mulkin najeriya abinda da ya kawo wannan ce kuce tamkar gardama ce na cewar anya abinda shugaba muhammadu buhari bai iya samu nasarar shi ba a shekara biyar yana mulki zai ciwo kansa a cikin shekaru uku na mulki da ya rage masa akan wannan matashiyar ne na fara da tuntubar ashir sharif daya daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin matasan arewacin najeriya domin in ji ra'ayinsa dangane da bayanin shugaba muhammadu buhari ya yi allah ubangiji ba shi ikon yin hakan amma daga ayyukansa da tsarinsa bai nuna alamar na mutumin da yake da ya sa abin a ransa yana son hakan bukurin kamar magana ce saboda misali yadda mutanen ƙasar nan suka taru suka nuna cewar harkar tsaron nan ta ɓaci ta lalace ta taɓarɓare majalisun ƙasa suka tara suka faɗa sai suka nemi cewar ya kamata shugaba ka canja shugabannin da hafsoshin tsaron ƙasar nan idan akwai himma a sa ta lalle yana son ya ga ya kaga kan abin ai ya kamata a ce ya canja din yanzu yau din nan da safe sai da aka turo ni da bidiyo daga maiduguri sojojin suna ta complain akan maganar yunwa da rashin kulawa ta musamman a kansu kuma babu yadda za a yi shi soja ne ya sani amma a kan ne za ka ƙara shekara uku kana kallo sun samu rauni a cikin aikin nan don me sa ba za ka canza da sun ba in an faɗa maka shawara ta gaskiya akan ka tashi ka gyara kayanka sai ka sako wasu mutanen ka wasu ma'aikatan ka kawai da kake biyan kuɗi suna zagin mutane kamar abin da wannan premier date na ya faɗa kake sai ke cewa wai a ah, wai magana da professor Ango ya faɗa ko kunya da ta arewa wai ai mutum ɗaya ne so ko dan jariri ne ya faɗi gaskiya ba ita gaskiya ake kallo ba ba abin da ya faɗa ake kalla ba Allah ya sa yi hakan yadda ya faɗa amma maganar garan bawul na farko shine ya canja waɗannan shugabancin ya ɗauke su ya ajiye su guri guda. Ashir Sharif kenan na gamayyar ƙungiyar matasan arewacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Alhaji Abubakar Tsaf tsohon kwamishin 'yan sanda ne a rundunar 'yan sanda ta najeriya kuma mai goyon bayan fafutukar da shugaba muhammadu buhari yake yi ya bayyana min cewa lallai shugaba muhammadu buhari zai iya samun wannan nasara inda yake cewa Kuma da jama'a ce ya canja ya canja su gani wani illa ya canja su ya kawo waɗansu za su fi aikin aikin domin da su wasu zuwa za su so su kada lawan su ya fi zan suka ɗaube su abin a halin su amma a cikin sojojin shi gaban kasa buhari ya sa waɗansu su fayi a kansu domin to ban da kuɗi da suke yi ba guda da suka sa gaba kowa ka sa shi magana kar kuɗi yake nema lokacin da muke kuma lokacin da turawa da aka kawo su nan fatura sai kasar kasarsa ya zo nan ya zo ne don ya gyara kasa ba ya zo ne kuɗi kuma da shi kasarsa ba haka muka gado amma yanzu ko wanda ya shiga kuɗi ne abin da ya bata mara kenan son kuɗi nan son kuɗi nan. so kai kana ganin dai shugaba buhari a shekara uku da ya rage masa wa'adi a matsayin shugaban kasar najeriya zai iya kawo ƙarshen wannan ta'addancin. Eh, tun da mutane sun ci a canza shugabannin tsoron a canja su a kawo sababbin mu gani wani za su rawa mai kyau. Alhaji Abubakar Tsafke na tsohon kwamishin 'yan sanda na Najeriya a tattara da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. To da Umar Faruk Musa. Masu sauraro a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku musamman a kan wannan ziyara ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa jihar Borno. Me kuke gani ko ko menene ra'ayoyinku wasu na ganin cewar rashin gaza samar da tsaro a yankin shi yasa al'ummar jihar suka fusata har suka kai ga furta mishi cewar ba sa so ba sa so za mu so mu ji ra'ayinku amma kamun nan bari mu buɗe layin namu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa wake magana. Malam Nasarawa, kana jina? Eh, eh, ina jin ka kana magana da babawa mai agogo ne na jita ta kaya karo local government na Sarawak state. To babawa muna jin ka. Eh, wato hakikanin gaskiya wato duk yadda Buhari kai ga farin jini wato hakikanin gaskiya yana da kyau a ce Buhari yana daukan shawarwari saboda kaga maiduguri in ka diba ƙuri'an da aka yi tsakanin pdp da apc maiduguri ta ba da gudunmuwa sosai eh, a kan wannan amma tun da har ga cewa yau ya ziyarce su har ya kasance kuma suna mai ihu to ya kamata ya zauna ya yi tunani wai menene ya kawo wani abu ya kamata a ce shi ma ya yi wannan tunani saboda me an fazaɓe shi kuma ka gani an ba da shawarwari wa'in nan shugabannin nan waɗanda suke yake turawa can ɗin ba sa yi mushi aikin da yake so ya kamata a ce ya yi kokari ya canza ya gani musa mu ta biya da mun gode malam baba bari mu tafi jihar yobe yobe wake magana sunana alhaji umar mai kaji jakusko local government to alhaji umar muna jin ka muna jin ka alhaji umar ni shawara ta tun daga farko ni tun kwanan baya ina in ba da wata shawara to ban samu kama ku ba eh amma ni shawara ta hmm. ina roƙon gwamnati da kudaden da ake bayar sojoji eh. kullum hmm. saboda kare tsaro to ya kamata waɗannan kudade a dinga baiwa malamai hmm. su dinga yin addu'a kuma malaman da za a baiwa irin waɗanda ba sa cewa musulmi mushrikai su ne kamata a ba su addu'a su yi addu'a in Allah ya za samu zaman lafiya amma wannan ana ta cewa a kawo makamai to mun gode bari mu koma jihar Niger wake magana a Niger kuna tare da ibrahim da wankin hula a garin mai a kimba to mala ibrahim muna jin ka to mu abin da zan faɗa game da ainihin shugabannin mu Najeriya abin da muke ga musu kenan kowane lokaci game da ainihin shugabancin da Allah ɗora musu tun daga matsayin shugaban ƙasa har zuwa sura ƙasa. Eh. Domin saboda domin saboda mun kula shugabannin mu na Najeriya ba ainihin kishin ƙasarsu da al'ummar kasar suke ba a'a kishin 'ya'yansu daga su 'ya'yansu ne to kuma abin da muke tunanin idan abin ne ya karfin talaka su ma ba zai basu ba to mala ibrahim wannan ana magana akan wannan jifa ne idan za su farka daga bacci da suke su farka an ko ba su farka ba to da ba zai ba mu su ma ba zai ba abin da ke nake kira ga shugabannin mu to mun gode malam Ibrahim bari mu koma garin gwamna wake magana a Kaduna eh, Musa ya haya gangara ne to malam Musa muna jin ka To wannan abu duka a mai da al'amari zuwa ga Allah da roƙon Allah da fatan Allah ya sa wannan abu da muke haɗuwa da shi Allah ya kawo mana iyakashi su shugabanni kuma Allah ya taimake su a bisa kan niyyar da suke ta alheri. To Malam Musa ana magana ne akan wannan ihu da aka yi ma shugaba Buhari. To mun gode barin mu na dai har yanzu a Kaduna wake magana. barka da dare. To barka ka dai Alhaji Musa muna jin ka. suna na Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikodar kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka. To gaskiya ka gani na farko dakta a misali dai gaskiya Najeriya muna tsaye daga cikin yan arewa mu ne muka shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kuma duk wahalar da mutane suka yi irin kokarin da talakai ya yi kokari abin da idan muka ɗauki kamar jihar maiduguri kaga barnatin nan sun yi kokari wajen addu'o'i wajen malaman su da addu'o'in su da wajen kawo kuruku wanda za a ce shugaban kasa muhammadu buhari ya dawo wannan mulki to tsakani da allah mu gaya wa kanmu gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari tsakani da allah bai tsaya kula da arewa ba saboda duk irin wannan katsuni katsunin da ake ya kamata a ce maiduguri tun an wuce wannan labarin to alhaji musa kana ganin alhaji musa kana ganin ya kamata a ce sun yi mishi ihu a to wai malam ta idan mutane yau aka musu gobe jifu aka musu gobe an yi musu ya nuna gaba ɗaya ai wannan abin ma farawa aka yi arewacin Najeriya saboda ka yanzu ana kashe mutane a Dadaija ana kashe mutane a nan eh, Zamfara ana kashe mutane a Kaduna ana kashe mutane a Katsina duk irin wannan abun ba har ya kasa yin komai ba kaga duk irin wannan abun somu somu ne wannan Allah ya kyauta amin sun bar mu je jihar Gombe wa ke magana a Gombe Abdullahi Audu Dobe eh, Audi Dobe to malam abdi jos muna jin ka yawa eh buhari dama hari ba zai iya kama wannan yaki ba eh eh lalle ko ko ina yanzu za a ci gaba da masa tunda an yi kokari ya sauke sojoji ya ci eh to ka gani yanzu mutane sun kosa da sha'anin najeriya to kana ganin kira ihun da suka yi mishi ya kamata a ce sun mishi? Eh, ihun da ya ne zai dinga shiga masa ya yi tunani. To mun gode bari to har yanzu muna so mu jira yan ko kana ji na Malam Abdu. Na'am. To mun layin layin Taraba to muna da kira Kaduna. To bari mu koma Kaduna. Kaduna wa ke magana? An suna na Hajiya Asiya Muhammad daga Maiduguri. To Hajiya Asiya muna jin ki. Hajiya Asiya. Menene ra'ayi? Abin da abin da suka yi kyauta ba amma shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata a ce abin da ake a birnin ya kawo karshen shi saboda abin ma ya zamanto kamar kara ci gaba yake abin sai ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo da gaskiya ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya duba wani al'amari dan duguri duk wani gidan da zaka duba ba zaka samu zaka samu wanda an taba dangin shi ko dan shi ko mahaifin shi ko wani abu wannan kuma kuncin yana tashi a cikin zuciyar yara da iyaye duk wanda ka samu yana tare da wani bakin ciki da kunciya za a yara su tashi a cikin wannan al'amari gaskiya ya duba. To ah, malama kan garewar zuciya ga 'ya'ya. Eh to malama su ya kamata ki ba mu sauran 'yan uwanki mata shawara don su ma su dinga kira suna faɗar ra'ayoyinsu a kullum. To muna godiya. Gaskiya kan to shi ke. Mun gode to bari mu tafi Ibadan wake magana a Ibadan kuma. Muna magana da Tahiru Gwale a garin Ibadan. To mala Tahiru muna jin ka. To gaskiya wannan ihu da suka yi ma shugaba Buhari gaskiya bai dace ba. Eh. Saboda duk irin abin da ya horu bai kamata su miki haka ba. Hmm. Su yarda da cewa Allah ya kawo wannan abin su yi watan kuma a samu tsaro wanda zai kawo da shi. Eh. Bai kamata a miki wannan ihu. To mun gode. Mun gode bari mu tafi jihar Zamfara wake magana a Zamfara. Eh, kuna magana da Hassan Gusau. To Mala Hassan muna jin ka. Kana kana ji Mala Hassan? Yana eh, jin ka. To muna jin ka muna jin ka me ra'ayinka? Wato abin da an kan shugaba Buhari gaskiya ya yi daidai. Eh. Ya yi daidai saboda irin yadda talakawan jihar Najeriya sun kai ta kun da kwata sun ka zaɓi shugaba Buhari. Mm. To shi ku gaskiya ya kamata a ce hankali ne ya dawo kan tunda su sun kai gwagwarmawa wani tsaye da ga gwamnati eh. ya kamata a ce ya dawo ya ɗaya diwan ya kamata ya ma arewa ya arewa sun kai mai mm. to kaga shi kuma hankali ne bai dawo kan su ba balle ya san halin da suke ciki kewa kaga yau a kashe can gobe a kashe can gobe a ɗauka mm. kuma kaga ya shiru ya kama baki ne da ke komi ba duk abin da ka faruwa yanke arewa ya kama baki ne ya yi shiru To mun gode bari mu tafi birnin Shehu wake magana. Salamu alaikum kuna magana da Mustapha Alfa daga birnin Shehu jihar Damari. To Mustapha muna jin ka. Eh, gaskiya zuwan da Buhari Maiduguri lalle ya yi mahimmanci gare shi. Hmm. Amma kamar yadda 'yan Maiduguri suka yi mishi eh, watan ihu Adam bai daɗi ba don shugaba ne. Mm. Amma kuma ya kasance Buhari gaskiya ya rashin jin shawara. Eh. Gaskiya ya kamata Buhari ya yi kamar yadda talakawa har dai irin mu matasa kamar da muke wahala a yanzu. Mm. Amma sai zan baya jin shawara. Eh. A bodan da ake magana da nau shawara ya iya buɗa. Mm. Sannan ga matsalolin da matasa mai aka sananci ba mu da aikin yi a yanzu nan ya kamata ba hari a ce ya yi dibi ga irin waɗannan abubuwa to mun gode To ma saurari muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa wanda kuma ba samu ba su ma muna godiya gobe ma rana ce yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai koyar da black stars ɗin kasar ghana wasa charles kwabna akono ya isa filin ɗaukan horo na andalag da ke kasar belgium domin kula da abin da ke kai na kawa tsohon kaftin ɗin na black stars ya isa kasar turai ne 'yan kwanaki da sun ka gabata domin yin amfani da wannan damar ya sha hankalin 'yan ghana da ke wasa a kifila pro league akono dai na kokari ne domin shan hankalin wasu matasa francis amuzu da jeremy duku su yi wa kasar ta afirka ta yamma wasa tsohon kaftin din mai shekaru 45 da haihuwa ya kalli wasan anderlecht da suka yi ɗaya da ɗaya da kaa gent a ƙarshen mako hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ta sadu da mambobin clubs goma sha takwas da ke takale da premier league ɗin ghana a ranar talata da maraici domin ta muhimman abubuwa da suka danganci ligin ɗin da ke gudana ramura da aka tattauna a kai sun haɗa da yadda ake alkalanci a wasannin da yadda star times ke ɗaukar nauyin cikin wasannin na league league da kuma zancen mutunci a cikin wasu ababa akan gabatar da shirye-shiryen wasannin da star times uh, ta ɗauki ragamarsa an shaida wa club club din premier league cewar baki ɗayan kuɗi da ake sa ran samu daga star times na kakan shekara ta 2019-2020 shine dollar 700 a wadda a cikinsa za a bai wa duk kowane club dola 30,000 waɗanda sun ka shirya karan batta tsakanin accra house of oak da kuma su santi kotoko a london sun bayyana cewar hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafar ƙasar ingila ce za ta mai da hankali misali akan alƙalan da da su shugabanci wasan wannan ƙungiyoyi guda biyu manya a nan ƙasar za su fuskanci jinansu ne a ranar indifenda wadda za a yi a Banner Stadium London a ranar bakwai ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ishirin. Ahmed Ahmed eh, ya ciyo gagarumin nasara a matsayinsa shugaban hukumar kwallon kafar Afirka kafa a ranar Laraba yayin da gwamnatin ƙasar Masar a ƙarshe ƙarshe ta kulle yarjejeniyar karɓan bakunci da ta baiwa hukumar kwallon kafar afirka matsayi ta diplomasiya kulle wanda yarjejeniya dai an yi shi ne a birnin alkahira yayin da ahmed ya rattaba hannu a madadin hukumar kwallon kafar afirka yayin da ministan wasanni na kasar masar dr ashraf subhi ya sanya hannu wa kasarsa a gan firaministan kasar mustapha madbule da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. a gaida Ridwanullah masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai na yamma yanzu kuma ga Hadiza da labaran duniya a taƙaice. A yau Laraba jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da dubu ɗaya da ɗari. Hukumar kula da lafiya ta ƙasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa casa'in da bakwai da kuma mutane dubu arba'in da hudu da ɗari da shida uh, wato hamsin da biyar da aka tabbatar sun uh, kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga kasar china ta dakatar da harkoki a wasu wurare a kasar a kokarin dakile yaduwar kwayar cutar gwamnatin sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaba wato umar albashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc don yi musu shari'a kotun icc na neman shugaba bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan ƙare dangi masu gabatar da ƙara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba bashir sun yi kokarin kawar da ɗaukacin ƙabilun yankin darfur ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da kuma wadda ta bada umarni ta kuma jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Dan Crafton. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. kamun mai sallama ba mai miƙa saƙon gaisuwar muryar amurka ga sarkin fulanin jihar oyo alhaji buba mijin littu da abokin haihuwarsa alhaji maro da iyalansu ta da fata suna cikin ƙoshin lafiya bis salam